baya amma da ce kai wannan gemu gemu banza gemu yofi <laughs> wai ba gemun da ne ake ne ba kai ne ake zuwa ah. wata wani lokaci nan yankin mu na ƙasar ya muka yi wani bawan Allah ana ce mai Alhaji Bello Gawo ɗan izala ne <laughs> ɗan izala ne tun da izala kuna ta fara muna yan ƙanana su kuma suna samari to shi tun lokacin ga ɗan boko shi zai zai izala yake sai ya yi lahi ga mutane da yawa kuma Allah ya jarrabe shi suna son izala kwarai don haka sai ya bage mu bello sakatare bello gawo wasan ku ba su sanje ba tun da baki kuke da yan gida ne tun baki ne na aiko shi ne to sauran yan siyasa mu ya an tahi ɓaci ne don yi mai sakatare <laughs> an ga tashi da wasu ya ce bello gawo lafa akuba kai di ga gemu ga sata kuma an ga taho wajen taro na addini sai ga shi ka kokari shi ka kokari su kai ka je dan daga ko gida na yanzu bai ma da gidan kwarai amma su duk suna nan sun faddara gidaje manya manya yadda suke su amma shi da ya ce ka gemu ga sata akwai gemu akwai gemu Allah ya bashi gemu wai don a bata gemu wai an ga kada ta su abbarai su ne sun kai gine-gine na kece alfarma ba su wa Allah komai ba sai ɓaci ne an waye gari yanzu wasu sun tsufa ma wasu sun mutu gidajen na shi yanzu haka gemu ne na nan gare shi yanzu haka yayanmu ne to matsalolin na Allah ya sauka eh shi dai gemu ai gidan kowa ina tsammanin ba a rasa shi ko in dai gidan kwarai ne akwai gemu gidajen kwarai akwai dattijawa ko ya kuwa gani shawara ce mai kuwa gani wa min al-amtila naga cikin mil sallam kuma ma rawahu abu dauda wa an-nasai an mu'adh radiyallahu anhu أن رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم قال لمعاذ حديث كنا معاذ inni uhibbuka yace wa mu'adh inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik annabi yace wa mu'adh radiyallahu ta'ala anhu shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inni uhibbuka ni ina son ka faqul dubura kulli salatin kace bayan ka kana sallah kahin ka sallame ka daga cewa Allahumma a'inni ya Allah ka taimake ni ala zikrika a kan irin yin zikirinka na harshe na gabbai na jin tsoronka wa shukrika da gode maka da harshe na da gabbai na wa husni taka kuma ka kyautata min in bauta maka da kyakkyawan ibada Allah ka taimake ni kaga wannan hadisin da annabi ya ce ma mu'az radiyallahu ta'ala anhu inni uhibbuk faƙarta to haka ya kama sarka bai kaule kulli ruwati duk ruwati ɗin shi kowa sai ya faɗa liman rawa an ga wanda zai ruwaitowa gare shi sai ya ce oh, ne uhibbuka ya fulani nifa fa ina son ka ya kaiwa ne fa qul dubura kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni to wannan shi almu'an'an ne ne da mi bil mahabba ko wai ka sami nawa sharif ka sami nawa da an na san kuna da wayo sai ku sana ku kuma sai da nawa wani lokaci an sako ba laifi sai matsala ta gaba azizu ma ne ne au talata mashuru ma ruwi fauka ma mashuru ma ruwi fauka ma talata ina fatan muna tare sosai alhadis al-aziz العزيز في اللغة القوي العزيز وما أنت علينا بعزيز بذاك زمن بيكرفين ذاك أبو أيامهم هنا أي جيفي عزيز أبو ما يكرفي وكما عزيز أبو ما ويا أسمع إيش واتويا تكاي تقاري تو ونن سونا شنا لغة يا بيش هاجا استلاهي ملكتي عزيز حديثي عزيز غير استلاهي marwis naini riwaya da mutum biyu suka ruwaito